Ines Paul ta fara sharhin nata ne da cewa a ranar 1 ga watan Satumba na shekara ta 1939, Jamus ta fara kai hare-hare a kan kasar Poland, abin da ya haddasa barkewar yakin duniya na biyu. An hallaka miliyoyin mutane tare da raunata wasu, kana an ci zarafin mata baya ga dubban da aka tilasta a ƙauracewa gidaje da ma kasashen su. har yanzu duniya bata gama murmurewa daga masifar da 'yan nazi suka sanya ta ba. Shekaru 80 cif bayan fara yakin duniya na biyu, wata jam'iyya a jamus na murna samun nasara jam'iyyar da ke da tunani na tsantsar ra'ayin kishin ƙasa da kuma kyamar baki a jihohin saxony da brandenburg sakamakon zaben da aka yi ya nunar da cewa afd na ƙara samun tagomashi Jam'iyyar ta samu gagarumar nasara cikin shekaru kalilan a jihohin gabashin Jamus ɗin biyu, inda ta miƙe daga ƙaramar jam'iyya zuwa jam'iyyar siyasa ta bi mafi ƙarfi a majalisun dokokin jihohin. Ba abin mamaki ba ne nan gaba jam'iyyar ta masu tsantsar kishin ƙasa ta zama jam'iyya mafi girma a jihar Saxony. Me za a ce kan batun bunƙasar tattalin arziki a Jamus da kuma samun tsayayyar demokuraɗiyya in har irin wannan jam'iyyar za ta iya samun nasara? Me zai faru idan al'amura suka sauya abin da ka iya jefa Jamus cikin matsin tattalin arziki? Wani tabbaci ake da shi cewa Jamus za ta ci gaba da tsayawa kuma ina alƙawuran da aka yi na cewa ba za a ƙara barin jam'iyyar da masu tsananin kyamar baƙi suka yi yawa a cikin ta ta ɗare kan karagar mulkin ƙasar ba. A cewar Ines Paul jam'iyyun CDU ta Angela Merkel da SPD sun samu gagarumin koma baya a karan farko tun bayan haɗewar Jamus ta yamma da ta gabas a waɗannan jihohin biyu. Wannan na nufin lalle akwai ƙalubale kan yadda za a iya samun gwamnatin haɗaka a Jamus ɗin da ake wa kallon ta tsaya da kafafunta Matsalolin da ke tunkarar Jamus musamman dangane da jam'iyyun masu tsantsar kishin ƙasa na nuna wacce irin ƙasa take son zama nan gaba. Wani irin mataki take son ɗauka kan batun 'yan gudun hijira kana dangane da manyan batutuwa na tattalin arziki da zamantakewa. Ƙasashe nawa za a samu da masu ra'ayin kishin ƙasa ke mulka kuma turai nawa za a samu. Masana tarihi daina cewa da nutsuwa ne kadai mutum kan gane ya kuma yi amfani da abin da ya faru a tarihi domin tuna abin da zai iya haifarwa a gaba. Ta wannan janibin mutum zai iya kawai hasashe ne kan abin da za a iya karantawa a littattafan tarihi a ran ɗaya ga watan Satumbar 2019. Ines Paul ta ce, babu tantama wannan sakamakon zaben ya burge jam'iyyar AFD a ƙasa baki ɗaya. ya nunar da cewa tana da ƙarfi kuma ba za ta ɓace nan kusa ba wannan ya sanya tilas sauran jam'iyyun su nemo hanyar magance matsalolin ta. tunkarar nasara da takama da girman kai ka iya janyo ga gagarumin kuskure waɗannan abubuwan sun nunarwa da shugabannin siyasa cewa lalle wani abu baya tafiya daidai a ƙasar ta yiwu su kalli abin da idan basira domin gano abin da ya sanya masu kaɗa ƙuri'a zaɓar jam'iyyar masu tsananin kishin ƙasa baya ga haka yana daga cikin amfani da tarihi ga jamus ta ɗauki matakan da ba sai an sasanta a kansu ba. Wannan ya haɗar da bayar da damar yin addini da kuma bayar da mafaka ga mutanen da ke bukata. Kuma tilas waɗannan matakai su kasance ba za a sadaukar da su ba duk kuwa da irin wahalar da za a sha wajen kafa gwamnati.